Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango ɗari da biyu da biyar. ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da kuma niyya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin kasar ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. barkanku da warhaka. Amina Buhari auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a mu da asuba ga fata an waye gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Lauyoyi a ma'aikatan shari'a sun tabbatar wa alƙalin tarayya a jiya juma'a cewa suna nan suna aiki su ƙara tambayar zama ɗan ƙasa a cikin jerin tambayoyin aikin kidayar mutane da ake yi a nan Amurka. Ko da yake ba su yi bayani a kan dalilin da ya sa za a ƙara wannan tambayar ba. a wata kara da suka shigarwa kotun tarayya a jihar maryland lauyoyin ma'aikatan shari'a sun ce an umarce su su duba ko akwai yiwuwar samun mafita da zai dace da hukuncin kotun koli wanda zai ba da daman kara tambayar akan zama ɗan ƙasa a cikin aikin kidayar da ake yi na al'umma kafin shigar da wannan karan da ma'aikatan shari'a ta yi shugaba donald trump ya faɗa cewa yana nazarin fitar da wani umarnin shugaban ƙasa akan ƙara tambayar na zama ɗan ƙasa a cikin aikin kidayar mutane da ake yi a nan amurka batun kara wannan tambaya na zama dan kasa ya zama wani babban kalubale ne da zai iya zama hanyar da za bi a danne marasa rinjayi a cikin aikin da ake yi na kidayar mutane a amurka kungiyar tsaro ta nato ta ce da rasha ba su cimma wata matsaya ba a kan tattaunawar yarjejeniyar makaman nukiliya masu cin matsakaitar zango a tattaunawar da aka gudanar a helikwatan kungiyar kawancin inji babban sakataren kungiyar nato da yake yi wa manema labarai a jiya juma'a a birnin brussels bayan taron kungiyar nato da rasha james stoltenberg ya ce ba su ga wata alamar rasha na da niyyar komawa ta mutunta wannan yarjejeniyar makaman nukiliya masu cin matsakaitan zangon ba stoltenberg ya ce akwai wato yiwuwar samun nasarar sasanta wannan muhimmin batu na cacar baki akan yarjejeniyar makaman nukuliyan yana ƙara yin ƙasa a ko da yaushe amma duk da haka ya ce nato ba za ta kare ba a kokari da take yi na neman moscow ta lalata makamanta masu linzami da ke cin matsakaitan zango daga wato masu cin kilomita 500 zuwa 5,500 moscow ta ce ta ba da cikakken haɗin kai ga yarjejeniyar makaman nukiliya da shugabannin wato shugaban amurka ronald reagan da shugaban soviet mikhail gorbachev suka dace a kai wacce ta kawar da wuraren kera makamai masu linzami da ke cin matsakaitar zango a kasashen biyu ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jama'ai sun fara tattara a birnin babban birnin jamhuriyar niger a ƙarshen wannan mako domin fara taron kolin tarayyar afirka wadda zai tattauna a kan wato da daɗin shirin nan na nahiyar wanda nahiyar afirka ke niyan aiwatarwa na ƙulla hulɗar cinikayya tsakanin ƙasashen nahiyar shugabannin ƙasashe hamsin ne ake sa ran za su isa birnin yamai ya zuwa juma'a jiya wuni daya bayan halartar ministocin harkokin wajensu domin fara taron koli a gobe lahadi wanda za a tattauna batun cinikayya tsakanin kasashen ba tare da samun tsaiko ba idan afirka ta hada tattalin arzikin kasashenta ta kawar da shangayen cinikayya da haraji a yarjejeniyan kara samar da ayyukan yi da kuma kyautata rayuwa tsakanin al'umma afirka wanda yawansu ya kai biliyan daya da biliyan dari biyu zai sa afirka ta yi gogayya da sauran yankuna na duniya da ma duniyar baki ɗaya yarjejeniyar cinikayyar ta samu bunƙasa ne a farkon wannan mako yayin da shugaba muhammadu buhari na najeriya ya nuna amincewarsa da ya sanya hannu akan yarjejeniya a ƙarshen wannan mako shugaban ƙasar da ke afirka ta yamma mai yawan al'umma da ƙarfin tattalin arziki wanda al'ummanta ta kai akalla miliyan 190 ya faɗa a wani sakonsa na twitter cewa shirin wato ba shirin cinikayya kadai afirka ke bukata ba har ma da ajandar na yin kaya a nan nahiyar afirka unguwanni masu yawa a cikin yankin mujab desert mai sahara sun lalace kuma a musu gyare-gyaren gaggawa yayin da hanyoyi suka tsatsage kana bututu suka karye a jiya juma'a a wata karamar girgizar kasa a jihar california da ke kudancin amurka wacce ta biyo bayan girgiza mai karfi da ba a taba gani ba shekaru 20 da suka wuce. duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na abar bari ya huce. saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. ban tausayi randa zan bar duniya bayan na rasu mata ta su da hawaye don ta masu. To dole barka da asuba. To alheri barka ka dai eh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai muka ji wannan yau abin da ya same mu kenan gaba wa abin da ya same mu kenan wannan tashin hankali to ba abin da ka iya da hukuncin Allah haka yake shi yake ba da ran nan kuma shi yake dauke abin kuma eh, daula kin san wani ikon Allah mm. a cikin wannan watan da ya shige dai sai ka ce kuna sallama mutanen da da suka jima ba su yi magana kin san sabili daga harkokin aikin nan da wani lokaci wayan sai ki dade ba ki magana da mutum ba mm, to ne kwanan nan gaya muke ina dube-dube na a cikin waya sai na ci karo da wani tsohon hoto da muka dauka da ni da tsohon shugaban sashen hausa sunday dare da shi eh, marigayi umar sa tudun wada da aliyu mustapha sokoto da ibrahim alfahamid a cikin wannan hoton sai na aika mashi mm. ya bushe da dariya a cikin whatsapp yake cewa tarihi kenan shine ke cewa mm. ranan washe garin lahadi kenan mm. turan asabar ni da yaya ta mun yi taɗin shi umar sai tudun da sabili da shi umar kamar sai ka ce wa yake a wajen don mun mm, shaku kwarai da gaske lokacin kafin eh, eh, mahaifina ya rasu haka sai dauki iyalin shi sai malumfashi su je goma na arziki su je su gaida baba su kama hanya su tafi gida mm, ai kam an ji mutuwa Allah ya mashi eh. rahama ya albarkaci abin amin amin kuma ya bar kyakkyawan suna mm, kamar da nan a office dai kamar yadda kike ji ana ta faɗa kuma ana ta faɗa kam kowa ko da ma ba mu san shi ba amma ana ta faɗin halayen shi na alkhairi halayen shi na gari akwai abu da zan gaya miki wani abin da yake birge kowa akwai wanda za ku zauna da su bambancin addinin nan diyan da kika sai kin sai kin ummar ta itudun wada yana cikin mutanen da zaki ce yana da kishin addini kwarai da gaske amma ba za ki taba jin ba wanda zai taba gaya miki cewa umar su itin guda yana nuna bambanci tsakanin wannan addini kai akwai mm. lokutan da a ce kabila kaza umar su itin guda zai tsaya ce ba daidai ba mm. wannan kabila gashi kaza gashi kaza shi inda gaskiya take nan yake ba ruwan shi da magana addini ba wani kabilanci ba wani bangaranci ba haka shi haka rayuwar shi take eh. amin ga abin da Umar yake faɗa a cikin wata hirar da muka yi da shi lokacin da aka sace yan matan Chibok wannan abin da ya faru a Chibok yana ɗaya daga cikin abubuwan da za su iya nuna cewa mata suna cikin wani mawuyacin hali a wannan ƙasa tamu kuma ya dace da abin da ake tattaunawa na yadda ake cin zarafin mata da kuma yadda ake kokar wato ake zubar musu da kima da sauran abubuwa a ƙasar idan aka lura da yadda wannan matsala ta cibok ta fara da farko ma dai lokacin da aka kame waɗannan yara ko kuma aka sace su ita kanta gwamnati wato hukumar ƙasa ƙoƙari ma ta yi ta nuna cewar abin bai faru ba an sace su ta yi shiru ba ta gaya kowa ba lokacin da kuma labari ya bazu an yi ta ƙoƙarin a nuna cewa ba gaskiya ba ne wato ita kanta gwamnati na cewa ita ba ta yarda ba cewar an sace su saboda idan da gaske ne ya aka yi kaza ya aka yi kaza ya aka yi kaza sai da aka ɗauki kwanaki kamar sati guda ana wato gwamnati ma tana nuna rashin damuwarta har sai da ƙasashen duniya suka shigo cikin maganar suka fara maganganu aka fara zanga-zanga a ƙasashe sannan ta ce eh yanzu ta gano ashe an sace su din na biyu lokacin da mutane kuma a ƙasa suka fara zanga-zanga wato a nuna damuwa da halin da waɗannan yara suke ciki sai da gwamnatin ta yunkurin ta hana musamman ma abuja inda eh, hukumomin 'yan sanda suka fito suka ce sun ma hana a yi zanga-zanga ko ma wace iri ce akan waɗannan yara shi ma sai da aka yi ta gwagwarmaya kasashen duniya suka ƙara fitowa suka nuna cewa wannan bai dace ba aka sa hukumomi a gaba sannan daga baya suka fito suka janye suka ce a su ba abin da suke nufi kenan ba a yi ba su hana ba kowa yana da yancin ya yi zanga-zanga kamar yadda tsarin mulki ya bashi sai dai su suna so ne a lura domin kada a tada hankali to wannan bayan an yi wannan kuma wato sai aka fara waɗansu irin wato kamar propaganda zan ce domin gwamnatin ta riga ta kai bango babu wani abu za ta yi kuma daga ta dakile wannan magana saboda haka sai ta wuce ce kullum har yau dai kullum cewa take tana iya bakin kokarinta daga ta karɓo waɗannan yara ko kuma za ta yi duk abin da za ta yi domin daga ta ceto waɗannan yara amma in aka duba a aikace ba wani abu ake yi ba an san inda mutanen nan suke kasashen duniya sun fito sun ce za su iya taimakawa domin a ga cewa an ceto yaron nan har yanzu babu wani abu ba mu ji cewa gwamnatin tarayya ta tura sojojinta sun shiga sambi sannan sun kwato yaron nan ba ba mu ji cewa an tura jiragen sama sun je sun wato jefa ba ma ba mai a waɗansu gurare domin a nuna waɗannan mutane an san halin da suke ciki ba sai dai kullum sai alkawari kullum sai alkawari marigayi umar sai tudun guda kenan a wata hira da muka da shi bari mu miƙa gaisuwar ta'aziya ta musamman ga iyalan shi ya rasu ya bar matan gida uku mm. umma Khartoum Awal da Lami Maimuna Usman da nake kira babata tana da sunan babata ita eh, Baba Lami da kuma aisha tusile kin san da suka yi hatsarin nan sun yi su suna su biyar a cikin mota ita aisha sule tana ɗaya daga cikin fasinjojin da suke cikin motar nan tare wanda mm. eh, sai dai a cikin ikon allah su sun samu ƙananan raunuka ne yanzu haka ma dai sun riga sun fita asibiti muna godiya ga allah to ya kuma bar 'ya'ya masu rai ishirin mm. da aisha da ake kira ummi da halimatu da rabi da hafsat da maryam da muhammad da khadija da fatima da amid da kuma nafisa haka yake akwai kuma zainab da rukayya da mamun da hamid sai al'amin wanda shi ma allah ya mashi rasuwa ko kamar eh, yadda shi ma shi eh, shi ma a cikin hatsarin mota ko ya rasu shi ma al'amin to allah ya mashi rahama eh. sai bashir da asma'u ana kiranta da husna mm. da ramla da sauda da usman sai kuma safiya ita ce yar autar shi ita ce yar autar shi kana kuma ya bar eh, ya bar yayye guda biyar akwai yayyen shi alhaji ibrahim sa'id da hajiya ta bawa aisha sa'id da alhaji yakubu sa'id da alhaji hassan sa'id da kuma hajiya dj sa'id uh, baya kenan da ya bari yali da yaya da dangi to muna dukansu muna taya su jajen wannan rashi muna mika ta'aziyya a madadin ya ba su ya ba mu haƙuri gaba ɗaya ya ba su haƙurin wannan rashi eh haka kuma na yan baya Allah ya sa mu cika da imani idan lokacin mu ya zo mutum dai duk ɗan tara ne mm-hmm, amma ni dai kawo yanzu ban ji wanda mu dai nan da har ya tafi kullun yana cikin dariya gashi ga yawan ban dariya na tuna halima jimrau lokacin mm. na so akwai wani lemun zan ce lemun tsami ba lemun tsami ba mm. ana yin shayi ne da shi mm. na shayi sosai na nuna mishi na ce yana so na nuna mishi durowa na lokacin sai in ya zo dauka halima muna teburi kusa da ita mm-hmm. idan ya zo ɗauka sai zai ce ma halima ta duba ki duba nan kin gani kin gani sai ya ce wai ki kirga kin ga guda in ta zo ta taba mu ni ce <laughs> ta ce ba ake magana in ta zo ce in ta zo ta taba to ke ce shaida ta saura na ba saura biyar gobe na zo zan kirga ga biyar ne ko kuma an shafa <laughs> yana da wasa kwarai da gaske da ban dariya shi yasa ba abin da ya kai ka eh. zauna da abokan aiki da mutane lafiya haka ne hmm. dan ita duniyar nan ba a san wa zai riga wani ba to ga ma eh. zafi dai maganin shi hakuri wata rana sai a hmm. nemi juna ma a rasa wakilin Mahmud Ibrahim Kwari ya je gidan marigayi Umar Sa'id Tudun Wada inda suka hira da aminan shi da kuma iyali da ya bari sunana abu na garba inna lillahi wa inna ilai raji'un alhamdulillah ni abokin umar sa'id ne kuma shekaran mu ɗaya ɗaya yanzu arba'in da biyar da umar kama allah ya ɗauki ran shi kuma tun dangantaka irin ta wuraren ta ta makaranta daga form 1 har muka kai aji biyar muka fita muna tare da umar bacci ne kaɗai ke raba mu da shi na al'amura dai na irin na ɗan makaranta harkar wasanni duk tare muke yi kuma wannan zumuncin har allah ya sa aka fita aka gama makarantar nan muka ci gaba muna ayyuka daban-daban duk da ni ba bangaren jarida nake ba amma dai duk wannan bai hana muna hudu mu ba aka kai ga 'ya'ya da auratayya da jikoki ma yanzu kusan kullum kwana ɗaya biyu duk wanda ya sani zai mu tare da inda za mu je tare matanmu da 'ya'yanmu duk tare suke al'amuransu duk komai na zumunci gaskiya umar yana cikin mutanen da mu dai a ajinmu har muke ma iya shege irin na yara din nan sarkin sallah domin shi kudai inda ka samu umar harkar shi ta addini ce mutum ne na tsatse wanda ba za ka taba samun shi a hayaniya ko rigingimu irin na dan makaranta ba hmm. kuma sai zamanto muna makaranta a wancan zamanin a wani journalism society akwai su muslim student society akwai historical society duk dai a cikin makaranta kungiyoyi irin na ɗalibai wanda aka rika kamar tarbiyyantar da mu mu kowa ya dauki layin shi mm. to sai zaman to sai da aka kai umar shi kadai yake wani journalism society yana buga jarida ta a makaranta ya bi yana rarraba mana saboda haka shi dama rubuta yake da kanshi ya printin da yake muna da abin nan da irin wannan fasu abubuwan a lokacin injina zai je buga abin shi ta yawa yana rarraba mana tun ma ana dan saiwa ko naira ɗaya ne lokacin ka san naira ɗaya lokacin babban kuɗi ne mm. amma sai ya zo sai ya rika rabawa saboda haka gaskiya shi umar rai tun ma farko dama can shi burin shi aikin jarida mm. kuma sai allah ya nufi ya sa ya samu wata baiwa ta iya turanci mm. da duk irin wannan harkar turanci inda aka ce ba shi ko rubuta muka wani so da yawa sai an kai mai ya gyara mana mutum ne mai da'a mutum ne mai in ce kusan haƙuri matukar haƙuri daga lokacin da muka shiga sakandare har zuwa yau wato shekara yanzu yau 45 cif kwanan nan ma za mu bikin mu shekara 40 da fita wallahi banda wanda suka rasu kullum komai tare muke kuma sai to kusan shine jigo da yake a cikin kasan da yake ita rumfa babban makaranta ce akwai tsofaffin ɗaliban mun yawa sai kowane aji yake da irin abin da ake cewa kamar chapter haka mm. to a chapter mu shi Umar shine PRO mai yada labarai ni ne sakatare akwai president da akwai chairman da abin nan mm. to amma sai to kuma shi shine PRO amma ya fi mu karfi da ni sakataren da chairman da abin da za a sai a ce sai umar domin shi in yi magana ɗaya to ba ya canzawa kuma za ka tabbatar in ka tarar za ka tarar gaskiya ne haka saboda haka wani lokacin ko me za a sai an ce sai mun tuntuɓi umar tukunna in ma a waya ne mu ce to ya ka gani sannan sai ce ga abin da za a yi ga abin da za a yi to ba za mu kan wannan za mu gina kan shi kuma za mu kuma duk abin da za a yana kan gaba ko na gudunmuwa ne ko na irin rashi wani ya rasu cikin abokanmu irin tallafa iyalin yadda muka saba muke duk shekaru wallahi umar shi ne akan gaba shi yake kara mana karfi domin kwanan nan ma an yi irin wannan sai dai in kamar muna duk shekara muna wani abu da muke tallafa 'ya'yan marayu na 'yan abokanmu da suka rasu hmm. to idan muka je wannan mitin dama mu biyar ne sannan sai mu bi kowane gida mu rarraba masu abinci da kayan abinci da kudade irin yan dubu goma da kayan abinci to umar wannan shekarar sai mana wani abun ban mamaki abun kamar ya san zai rasu allah ya mai rahama ya tallafa bayan shi wallahi wato mahmud mun je muna mitin din nan kawai sai ko sai sai ce to shi dai abin da zai iya kawai ga dai dubu ɗari akwai masu karfi wanda suke kawo fiye da haka da sauransu sai ni ne to ni mun fi barkwanci na ce a ah, ya kana md zaka ba mu dubu ɗari sai ce ai kaga da na samu wasu kuɗin zan da kara wa ya san ma ko ma mu mata mu mutuwar ta zo wannan ayyuwa kai ne dole ma mu yi abin da muke shekara da shekaru yanzu ai bai kamata kamata sai dai mu ƙara ƙarfi wallahi tallahi mahmud ran da umar ya rasu da abin da na fara tuna kenan yake cewa wa ya sani ko ni da kai waye ma zai fara mutuwar ko wani ne nast sai na ce to Allah shi ya san gaibu mu ba mu sani ba wallahi mahmud saboda haka da ya rasu dinnan sai abin kawai ya faɗo mu na ce ashe kaga umar kamar ya sarar ta zo gaskiya ni da sauran abokan umar makusantan shi gaskiya mu dai ba abin da za ce wanda mai ta umar addu'a ta fatan umar kuma yan zuri'ar da ya bari Allah ya tallafa mata mu ma kuma iya kokarin ba za mu daina ba za mu ba za mu rabu da su ba za mu ci gaba da iya kokarin mu insha Allah sannan kuma addu'a ba za ta yanke ba tsakanin mu da Umar da zuri'ar shi duk abin da zamu zamu na tallafa ƴaƴan Umar da yan uwan shi domin umar jigo ne mun yi rashin umar kuma mun san ba rashi ba ne allah da ya ɗauke shi ya fi shi samu kuma umar ya yi abin da mu muke alfahari muke jin daɗi don duk wanda ya wuɗa baki za ka ji ce allah ya ji kan umar sa'idu allah ya ji kan umar sa'idu wato mu dai alhamdulillah mutuwa dai mun san za mu mutu amma mutuwa umar mu a wurin mu ba mutuwa ba ce domin umar ya bar baya da kyau sunana umar sa'id ina lillahi wa ina ilaihi raji'un a gaskiya mun ji rashi sosai na mahaifinmu saboda gaskiya mahaifinmu mutum ne na gari a wurin iyalansa sosai kuwa duk yadda ake tunanin mahaifi zai wa 'ya'yansa ya mana fiye da haka cin mu shan mu suturan mu lafiyar mu ba mu taba tashi mun nemi abu daidai da kwakwai zarra mun ce mun gaya masa ya gaza ba sai dai in ba shi da hali kuma ba shi da hali a lokacin ko a gaba ya samu abu abin yana ran san insha Allahu da fes abin da zai fara zuwa da mai da kuka ce kuna so ko mai da mai za a muku in kuɗi ya samu ko wani wannan zai zo kuɗin makaranta waye yake sa registration waye yake bukata kaza waye bukata duk sai ya gama biya kafin ya tunanin me zai yi wa kansa sunana bashar adam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni ɗaya ne daga cikin 'ya'yan shi saboda ni ɗan yayar shi ne wacce ke bi kuma a gidansa na taso inda yanayin mu'amala ta da yanayin wani abu da nake yi a gidansa nake sannan yanayin rayuwa ta gaba ɗaya duk ta sanadiyarsa ce ta canja school fee da abubuwa da nauyin transportation da abubuwa da tun da ina yaro shi yake ɗaukar nauyina shi ya zama mun uba shi ne ya zama jigona shi ne ya zama abin na ba ni da wani wanda nake nuna a matsayin uba sai shi in uwana sosai da yawa da suka wuce sun zauna a gidan tamkar gidansu shi ya awagar da su shi ya musu duk wani abu da uba yake gaskiya uba ne wanda a zamanin yanzu in za ka kwatanta shi halayensa za ka iya kwatanta shi da halaye na sahabbai saboda yadda yake mu'amalarsa da kowa kowa abokinsa ba shi da wani wanda za ka ɗauka guda ɗaya yau ka ce abokin gaba shi ne To ma'aikatan sashen Hausa ma ba a bar su a baya ba a wajen bayyana jimaman rashin Umar ya Tudun Wada. I got to know Uma Tudumwada through work here the Voice of America in Hausa service where he was Na fara saduwa da Umar Tudumwada ne a wurin aiki a sashen Hausa na muryar Amurka inda ya nuna matakar kwarewa da kuma taimako a wurin aiki yana shirye kullum ya taimaka ko da yake ya bar mujiyar amurka ya koma aiki gida za mu ci gaba da kewar shi babu shakka ya bar kyakkyawan gurbi da zai zama abun koyi ga 'yan jarida kowane irin aiki ne ke gaban ka umar mutum ne wanda za ka so ka gani ka kuma gaisa da shi idan ka shiga ofis irinsu ba su da yawa za mu yi matukar kewar ka umar to grace abin da zan iya cewa game da umar sai da tudun wadannan abin zauna ne in daɗe yana magana da kan shi suna da yawa wato akwai alamar cewa a ƙarshen rayuwar umar sa'idu tudun wada kamar ya san rayuwar tashi za ta kare ya yi cuɗanya da mutane da yawa dukkan mutanen da na yi magana da su yayin da muke kiran juna muna yi wa juna ta'aziyya ko juyayen wannan babban rashin da aka yi wato sukan ce ko dai sun ga umar ko sun yi magana da umar ko umar ya kira su ko sun kira shi ko kuma wata cuɗanya ta haɗa shi da su ma'ana kamar bawan allah na ya san cewa rayuwarsa ta kusa ta kare a wannan doro na duniya da muke ciki amma ga miki wato dukkan alama ta nuna cewa umar dai ya gama lafiya domin duk wanda ya san umar ko kuma ya ba da shaida game da umar sa'idu tudun wada yana masa kyakkyawar bayyanawa ne ma'ana suna magana ne game da kyakkyawan halayensa da cewa shi mutum ne mai saukin hali wanda baya da mushkila ko matsalar zarratin a cuɗanya shida da sauran al'ummar wannan duniyar tamu mu mun aiki da umar mun san shi a matsayin dan uwa mun san shi a matsayin aboki mun san shi a matsayin abokin aiki mun san shi da kyau da iyalanmu da nashi an sha cuɗanya da lokacin da yake nan amurka da har ya koma kano din ba inda ban je ba a gidajen umar shi ma haka a nawa gidajen yaji mun haɗu a garuruwa daban-daban mun yi ayyuka daban-daban mun yi cuɗanya iri-iri saboda haka na san umar amma ni jin daɗi na game da rayuwar umar shine cewa ya samu kyakkyawar shaida a duniya dukkan wanda suka yi rubuce-rubuce ko kuma suka bayyana ra'ayoyinsu ta wata hanya ko a duniyar gizo ko a nan namu rediyo ko kuma a jaridu da sauransu wato sun bayyana halayen umar a cewa mutum ne mai saukin hali mutum ne nagari kuma har waƙoƙi ma wasu sun yi masa na bege jin kaɗan bayan da allah ya karɓi rayuwarsa saboda haka muna cikin rukunin mutanen da suke juyayi sosai game da wannan babban rashi da muka yi amma kuma muna da kyakkyawan zato da sa rai da ma fata na cewa bisa ga shaidar da aka yi masa a zaman shi na duniyan nan in Allah da zai samu rahaman Ubangiji wacce muke masa fata ya samu ɗin. Allah ya ji kan Umar yi Tudun Wada Allah ya sa ya cika da imani mu kuma ma da ya bari Allah ya sa mu cika da imani mu raba da duniyar lami lafiya muna ƙara taya iyalansa da wanda suka san shi da wanda ya aiki da su da dukkan yan uwansa da abokansa wannan juyayi da kuma yi masa wannan ta'aziyya Allah ya gafarta masa Allah ya sa ya huta To kin ji daula abin da eh ajabi kin mm. ji halayen da aka faɗi na gari to eh, ya kamata dai kowa dai ya halin kirki dai Allah ya ba mu ikon mu ne yau ba mu ne gobe ba kuma kamar yadda muke faɗa cewa musamman mu da muke a nan wurin aiki mm. kin ga eh, duk wanda Allah ya hada ka tare ya hada ka ne domin a kyautata ma juna kuma eh, zo mu zauna zo mu saba kamar yadda ake faɗa cewa baki da harshe ma sukan sukan saba amma game da komai barin baya shine mm, in yau bana nan mai mutane za su ce ga akai na zama da mm. akai da jama'a mahaifiya ta Allah ji kare mm. kullum fadanta duk wanda zaka mm. zauna da shi ka zauna da shi tsakani da Allah duk wanda zaka zauna da shi ka zauna da shi ka da Allah haka ba abin da ya kai zama tsakanin da Allah zama kyautata ma juna daɗi. To duk da yake dai mun yi ta magana da shi marigayi Umar sai ita wada har zuwa makon da ya rasu. Gani na ƙarshe da na yi da shi shine ranar da aka yi jana'izar mahaifina lokacin da ya je jana'izar muna kara mika ta'aziyar mu a mm. madadin uh, dukan illahir ma'aikatan sashen hausa waɗannan da suke washington da kuma waɗanda suke gida najeriya wakilai duka a madadin su duka muke yi ma iyalai da ya bari a baya fata alheri Allah ya kara masu dangana da haƙuri. Aka yanzu a madadin? Daula Salim. Alheri ke muku fata alheri da kuma fatan Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri. Mhm. Wayo kaina mutuwa riga ce ba ta fita. Kulla nafsan za yi katil mauti ayar ƙur'ani ce. Duk sanda na zo kan ayar nan ni sai na ɗi mauce. rigar nan dai mutuwa da zai yi wuda na tube ta Da haka ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci, sai can an jima da hantsi za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. usman ba ba da haife ni bara ku ji halinsa salihin mutum ne mai haƙuri lamari na sabawasa wanda shi ko da hira da mu 'ya'yansa ke yinta da mu yake yinta 24 heures sur 24, VOA.